Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin nan na guzurin hanya nan tafiye kamar yadda muka saba.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta gargaɗin ficewa daga diyar npt a matsayin mai da martani an yi kira ƙasashen musulmi da na larabawa da su yanke hudar jakadanci da ƙasar sweden wani kada ya ceto gawar yaro bayan kwanaki biyu a cikin kogi a indonesia to yanzu ga cikakkun labarun iran ta yi gargaɗin ficewa daga yarjejeniyar npt a matsayin mayar da martani ministan harkokin wajen iran ya ce akwai yiwuwar ƙasarsa ta fice daga yarjejeniyar mpt idan har kungiyar tarayyar turai ba ta gyara matsayinta ba a cikin wata sanarwa da ya fitar ministan harkokin wajen na ƙasar iran amir abdullahian ya mayar da martani kan matakin da majalisar kungiyar tarayyar turai ta ɗauka na fitar da daftarin kudurin sanya dakarun kare juyin jihar musulunci na iran cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya yana mabaina cewa wannan matakin ganganci ne don haka akwai yiwuwar jamhuriyar musulunci ta iran ta fice daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt matakar kungiyar tare turai din ba ta gyara matsayin nata ba an yi kira ga kasashen musulmi da larabawa da su yanke hulɗar jakadanci da ƙasar sweden wani daga cikin jagororin kungiyar gwagwarmayar falasdinawa ta jihadul islami ahmad mudallal shi ne ya kira gwamnatin kasar sweden a matakin farko da ta nemi gafara al'ummar musulmi akan abin da aka aikata na kona alkur'ani a cikin kasata mudallal ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun falasdinawa cewa abin da ya faru a sweden ɗin na nuna ƙiyayya ne ga musulmi da tsokanarsu ya kuma nuna cewa kasar ba ta da wani wayewa ko ci gaba ta hanyar nuna irin wannan tsokana ga al'ummar musulmi jagoran na kungiyar jihadul islami ya buƙaci ganin gwamnatin sweden ta hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen laifin akan al'ummar musulmi har ila yau mudallal ya yi kira ga ƙasashen musulmi da larabawa da su kori jakadun diflomasiyar ƙasar sweden daga cikin ƙasashensu kuma sau yanke hulɗar jakadanci da ita gwamnatin ƙasar ta sweden ta kyale wani ɗan siyasar ƙasar denmark mai suna rasun spolodan ya shiga cikin kasar sannan ya yi bikin kona alkur'ani mai girma a gaban ofishin jakadancin kasar turkiya kasashen musulmi dai suna ci gaba da mayar da martani akan abin da ya faru tare da bayyana shi a matsayin tsokana tun daga shekara ta bakwai ne dai wannan dan siyasa na kasar denmark yake yin wannan irin tsokana ta ƙona alkur'ani mai girma daga lokaci zuwa lokaci kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran wasu mutane biyu 'yan kasar yaman sun yi shahada a yankin sa'ada tashar talabijin ɗin almasira ta kasar yaman ta ambato cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shahadar a yankin sa'ada yana cikin waɗanda sojojin saudiya suka kashe sanadiyar hari da manyan bindigogi da suka kai akan iyaka majiyar ta kuma ce shi kuwa mutum na biyu ya fuskanci duka ne kai tsaye daga jami'an da ke kula da iyaka inda suka karya masa gaɓoɓin jikinsa da hakan ya sanadiyar rasuwarsa tare da cewa an tsagaita wutar yaƙi a yamman sai dai al'umma ƙasar suna yin koken cewa saudiya ɗin tana keta dakatar da tsagaita wutar a yankuna daban-daban yakin da saudiya ta shelanta a kan kasar yaman ya ɗauki shekaru takwas a jere inda ya haddasa asara ta dubun dubatar rayuka da kuma tilasta wa miliyan biyu na mutane yin hijira a wani rahoto da asusun da ke kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya fitar ya bayyana cewa daga lokacin tsagaita wutar akalla yara 62 ne aka kashe da kuma jikatawa wani kada ya ceto gawar yaro bayan kwanaki biyu a cikin kogi a indonesia bayan kwanaki biyu da nutsewar yara a cikin wani kogi a ƙasar indonesia wani kada ya dawo ko kuma ya fito da gawar ɗaya daga cikin yaran kafin waɗa labarun ƙasar indonesia sun watsa labarin wani lamari mai ban al'ajabi suna cewa wani kada ya fito da gawar wani yaro dan shekaru hudu wanda ya sai a kogi tsawon kwanaki biyu tare da kai gawar ga iyalan yaron an bayyana cewa yaron ya ɓace ne kwanaki biyu da suka gabata a lokacin da yake ninkaya a kogin mahakam ɗaya daga cikin manyan kogunan da ke lardin kalimatan a gabashin tsibirin borneo kuma mazauna yankin sun tabbatar da cewa wannan kada a kodaushe yana ratsawa ta yankin da dangin yaron mai suna muhammad ziyad wulaja ɗan shekaru hudu a duniya suke da zama ƙarshen labarin duniyar kenan. labaran duniya kenan aka saurara wanda mushtaba adam ya karanto yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na duniyar mu a yau tare da abdullahi salu katsina masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma bayyana mahanga ta fuskoki daban-daban kai da ake kallon batutuwa din da majin mahangar masana kai tsaye a wasu lokuta din yau da Allah shirin namu zai dubi ne akan ganawar da jagoran junjo hal musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei da manyan daraktoci na kamfanonin kasar ta iran game da manyan 'yan kasuwa na kasar domin jin irin cigaban da ake samu a bangaren ayyukan su da kuma matsaloli da kuma yadda za a fuskanci lamarin a hukumance wani da shine abin da shirin namu ne da allah zai dube a kansa da fatan masu za a biyo musamman a hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. musulunci da jagoran juyin juhalar musulunci na iran ayatollah da alhamna'i ya yi ganawa ta musamman da shugabannin kamfanoni na kasar ta iran game da manyan 'yan kasuwa na kasar a birnin tehran wannan ganawa dai akan gudanar da ita lokaci zuwa lokaci inda jagoran yakan je mahangar shugabannin kamfanonin kasar da kuma irin matsaloli da suke samu ta fuskoki daban-daban wanda yake matsayin kalubale a gare su kuma bangaren da ake samun ci gaba domin karfafa musu gwiwa a waɗannan bangarorin kamar da kuma yakan ji mahangar 'yan kasuwa waɗanda suke shigo da kayayyaki da kuma sayar da su a cikin ƙasar da su ma jin irin bangaren da suke fuskantar kalubale da kuma bangaren da suke samun ci gaba domin sanin matakai da gwamnati za ta iya ɗauka wajen fuskantar kalubalen da suke samu da kuma karfafa gwiwa a bangaren da suke samun ci gaba daga cikin mahimman abubuwan da jagoran ya bayyana wa manyan daraktoci na kamfanonin kasar ta iran gami da manyan 'yan kasuwan shine har kullum dai dogaro da kai da jajircewa su ne babban sirri na samun nasara cikin dukkanin al'amura musamman bangaren harkoki na tattalin arziki da kuma kasuwanci da bunƙasa masana'antu na cikin gida ita bisa la'akari da irin yanayin da kasar iran ɗin ta samu kanta a ciki tun bayan samun nasarar juyin juhali da kuma kalubale ta fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga manyan kasashen duniya irin su amurka da wasu daga cikin kasashen turai wannan ya zama wata babbar dama ga iran din wajen ƙara jajircewa da kuma dogaro da kanta wajen samar da abubuwan da take bukata ba tare da yin dogaro kacukaf a kan kasashen duniya ba ya bayyana cewa manufar amurka ta gagaba wa kasar iran takunkumai na karya tattalin arziki sun hada da abubuwa daban-daban da gaske dai har da durkusar da tattalin arzikin kasar ta yadda tattalin arzikin kasar irin ba zai zama mai tasiri ba wanda kuma samun irin wannan kalubale zai shafi dukkanin bangarori na gudanarwa da kuma tafiyar da rayuwar al'umma da ma sauran harkoki na zamantakewar al'ummar kasar inda ya bayyana cewa yin amfani da irin wannan damar ta karya tattalin arziki zai jefa kasar ta iran bisa ga lissahin makiya kasar a cikin wani mummunan hali wanda kuma zai shafi dukkanin bangarori wanda hakan zai sanya alatilas tilas kasar iran ta miƙa wuya ga manufofin kasashen ƙetare ta yadda za ta zama 'yar amshin shata kamar yadda wasu sauran kasashen yankin suka zama baya ga kuma wata daga cikin manufofin shine saka al'umma cikin kunci ta yadda hakan zai kai su mukura. ya zama kuma tura ta kai bango ta yadda ba za su iya jurewa matsaloli na rayuwa ba wanda hakan zai zama wani makami ne na canzar jama'a kan gwamnati ta yadda al'ummar kasar da kansu za su yi bore wanda zai kawo ƙarshen tsarin da kasar take tafiya a kansa wanda kuma shine babban abin da yake ce musu towa a ƙwarya jagoran junjo halin musuluncin na kasar iran ya bayyana cewa dukkanin waɗannan abubuwa dai ba su yi nasara ba domin kowa kasar iran ta riga ta fahimci waɗanne mutane ne take jayayya da su kuma mecece manufarsu domin kuwa a cewarsa manufar 'yan mulkin mallaka a kowane lokaci shine mayar da ƙasashe su zama raunana ta yadda hakan zai iya ba su damar juya akalarsu yadda su ga dama wani kuma a cewarsa ƙasar iran da al'ummarta ba za su taɓa zama 'yan amshin shata ga manufofi na ƙasashe 'yan mulkin mallaka ba jagoran juyin johalin ya ce sakamakon matsanancin takunkumi na tattalin arziki wanda kasar amurka da wasu kasashen turai suka gagaba wa kasar iran wannan ya baiwa iran din damar samun ci gaba a bangarori daban-daban daga cikin bangarorin da iran din ta samu ci gaba a kansu har da bangaren bincike na ilimi wanda ya ce kasar iran din ta tserewa ta kwaroranta waɗanda a baya suke sa'o'inta inda halin yanzu ta zama ɗaya daga cikin kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a bangaren bincike na ilimi a bangarori daban-daban ya kuma bayyana cewa ta fuskacin ayyuka na kere-kere na samar da kayayyakin soji da kuma tsaro halin yanzu kasar iran din tana daya daga cikin kasashen da ake buga misali da ita sakamakon jajircewa da masana a wannan bangaren suka yi kamar da kuma ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana daya daga cikin kasashe waɗanda suke da fasahar yin amfani da makamashin nukiliya wanda hakan ne ma ya jawo cece kuce akan shirin ta na nukiliya saboda tsoron da manyan kasashen duniya suke da shi da cewa kasar za ta iya kera makaman nukiliya waɗanda suke ganin cewa za su iya zama barazana ga makomarsu duk da cewa wannan ya saba wa aƙida ta addinin musulunci samar da abubuwa waɗanda za su iya kawo matsala ga rayuwar bil'adama baki ɗaya wanda hakan ne sanya ƙasar ta iran bata taɓa yin niyyar kera makaman nukiliya ba domin kowa ya saba wa shari'a lasali tana amfani da wannan damar ne domin samar da abubuwan da take da bukata da su kamar karfin wutar lantarki da kuma gudanar da ayyuka na samar da magunguna da kuma sauran batutuwa da suka shafi fasahar nukiliya da akan yi amfani da ita wajen ci gaban rayuwar al'umma ta hanyar zaman lafiya. ya yi ishara da ci gaban da kasar ta samu ta fuskacin ayyuka na kiwon lafiya inda ya bayyana cewa a halin yanzu kasar ta ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke samar da magunguna masu inganci da nagarta wanda ƙasashen duniya da dama musamman a yankunan asiya suke dogaro da ita wajen samun magungunan da suke bukata kamar da kuma bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke dusgunawa amurka kuma kasashe da suke takun saƙa da ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa bangaren bincike da kuma gudanar da ayyuka na sararin samaniya ƙasar ta samu gagarumin ci gaba a cikin 'yan shekaru sakamakon killace ta da kuma kakafa mata takunkumi ta yarda a halin yanzu ƙasar za ta iya harba tauraron ɗan adam da kanta da kuma samar da roka wanda zai iya kai sararin samaniya ba tare da neman taimako daga wata ƙasa ba hakanan kuma ya ishara da cewa samar da kayayyaki na bukatar rayuwa da al'ummar kasar suke amfani da su wanda a halin yanzu ya kai fiye da kashi 90 cikin 100 wannan gagarumin ci gaba ne wanda da wuya a iya samun wata kasa a duniya wadda take samar da aksarin kayayyakin da al'ummar kasar suke amfani da su na more rayuwa a bangaren kere-kere kuwa ya bayyana ci gaban da kamfanonin da suke samar da motoci na ƙasar suka samu wanda halin yanzu a lokacin yankin gabas ta tsakiya ita ce ƙasa ta farko wadda take samar da motoci wanda kuma kasashe da dama na yankin asiya da ma wasu kasashen nahiyar afirka har ma da latin amurka suna amfani da irin motocin da take samarwa kamar da kuma ishara da shugaban da aka samu a bangaren ayyukan noma wanda shi ma an samu gagarumin ci gaba ta yadda akasarin abincin da ake amfani da shi a kasar a cikin kasar ake samar da shi har ma a fitar da shi zuwa wasu kasashen ketare a bangaren aikan gine-gine ma ta samu ci gaba ta yadda akasarin ayyuka na kwantaragi wanda a lokutan baya manyan kamfanoni na kasashen turai ne kawai za su iya gudanar da irin waɗannan ayyukan a cikin ƙasar a halin yanzu kamfanonin ƙasar na cikin gida ne suke gudanar da waɗannan ayyukan da kansu da kuma aiki mai nagarta da inganci wanda hakan ya haɗa da gina gadoji da ake yi kan manyan tituna da suka haɗa birane da jihohi da kuma manyan gadoji da ake yi a cikin manyan biranen kasar wanda al'umma suke amfani da su wajen harkoki na safara da kuma zirga-zirga ta yau da kullum baya ga kuma samar da manyan madatsun ruwa da ake amfani da su a biranen kasar wanda shi ma dukkanin waɗannan ayyuka ne wanda kamfanoni ne cikin gida suke aiwatar da wannan wanda a shekarun da suka gabata kafin samun nasarar jin halin musulunci a kasar ba haka lamarin yake ba akan haka jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya ce dukkanin abubuwa da suka faru ta fuskacin ci gaba da kasar ta samu a cikin waɗannan shekaru akan baki ɗaya ya faru ne sakamakon takunkuman da aka kakabawa kasar wanda kuma sun yi amfani da wannan damar wajen mayar da su babbar dama ta samun ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'umma ya ce duk da matsalolin da aka samu a cikin 'yan shekarun nan musamman shekaru biyu da suka gabata na bullar cutar corona wadda ta kawo matsaloli da kuma tsaiko a bangaren ayyuka daban-daban ba kasar iran ba a dukkanin kasashen duniya ma baki daya amma duk da haka kasar ta yi kokari kamar yadda masana kuma suka yi kwazo matuka wajen ganin cewa an ci karfin wannan cuta duk da cewa wannan ma ya zama wata dama ga amurka da wasu kasashe wajen takurawa kasar ta iran ta yadda suka hana ta shigo da magunguna ko kuma wasu sanadarai da za a amfani da su wajen samar da magungunan da za su yi maganin cutar to amma kuma a cikin kankanin lokaci kasar da kanta ta iya samar da allurar rigakafi wadda al'ummar kasar suka yi amfani da ita duk da cewa a farkon ballar cutar kasar ta zama daga cikin kasashe na farko-farko waɗanda cutar ta yi illa to amma daga bisani sakamakon yadda masana suka zage dantse a bangaren kiwon lafiya da kuma taimakon allah an samu dama cin karfin wannan cuta wanda kuma a cewarsa dukkanin wannan yana da alaƙa ne da jajircewa da kuma yin dogaro da kai da al'ummar ƙasar suka yi a dukkanin waɗannan ɓangarori wanda kuma ko shakka babu a duk lokacin da ƙasa ta dogara da kanta da kuma sa himma masanan da kuma suka yi amfani da iliminsu wajen ci gaban al'ummarsu to tabbas wannan ƙasa za ta zama abin buga misali ga sauran kasashen duniya to jama'a masu wari lokacin da muke da shi ya riski mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya.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 taimake mu su taimake mu taimake kasar mu saboda ba dan wani abu bane nake kiran ku matasa saboda duk mafi yawa siyasa da ake matasa da mata da mutanen kauye su ne masu fidda shugabanni ba mutanen birni ba kenan ya kamata ku tsayi da hankali ku yi aiki da hankali kuma ina kira ga shugabannin zaɓe dan Allah dan Annabi su yi adalci su yi adalci eh ai adalci wajen harkar zaɓe wajen wanda za a zaɓa a tsayi da adalci duka wannan matsayi da muka zo muke ta shan wahala kashe-kashe da sauran abubuwa da muke gani a Najeriya Najeriya da Nijar da ma sauran kasashenmu na Afirka musamman ma rashin adalci ne na shugabannin mu da shugabanni dukkan wanda aka ba jagoranci na wani nauyi ko na wani al'umma haka to ya kamata wannan adiba wannan maganganu da kiraye-kiraye da sauran yan uwa da abokan arziki suke yi ya kamata adiba su a tsaya a yi adalci a harkokin zaben nan ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Tehran Mira Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madafe da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madafe da magaram ina so in bayyana takaici na dangance da hana jerin gwano da aka yi wa 'yan ƙungiyar rifad a nan nijar hakika hakan bai dace ba ganin cewa wannan damuwa ce ta 'yan ƙasa wanda ya kamata su nuna ta a wannan hanya ta jerin gwano na lumana bai kamata bai a ce hakika an hana jerin gwano gaba ɗaya kwata-kwata a wannan ƙasa ta mutum da Nijar ganin cewa ƙasa ce wanda ake ikirarin ke na wannan ya nuna cewa ba demokrasiya kuma talaka babu hanyar da zai wuto ya nuna baƙin cikin shi akan abin da yake ci mushi tuwa da fatan hukumomi za su magance wannan matsalar domin in yau ku ne a mulki gobe ba ku bane kenan ya kamata kuma wata rai idan kuka nuna bakin ciki ku akan irin abubuwa ya kamata kuma a ba ku dama kenan bai kamata ba kuma ku hana mutane dama na gode sashi na sanatar mai magana isu ne madatte da magarin jamhuriyar Nijar assalamu alaikum da rediyo jamhuriyar musulunci sunana kwamare tafirashi lara gafta muna yi muku fatan alkhairi kuma wannan hari da yan ta'ada suka kai tsakanin bauchi da gombe a gurin da aka samu man fetur din wannan domin suna so su ga an lalata wannan aiki da aka faro domin yan arewa za su amfana to wannan muna allah wadai da wannan kuma muna kira da gwamnatin najeriya a dauki matakin ba sani ba sabo duk wanda ya ce zai kawo wasa a wannan gurin ko waye ko dan gidan waye ko dan wace kasa ne ya kamata a hukunta shi a murkushe shi domin me ana murda arewa an fara samun arzikin man fetur kuma za a samu munafukan mutane za su zo su dinga yawa abin zagon ƙasa to wannan abin gaskiya bai dace ba ya kamata a sa matakan tsaro duk inda man fetur yake a nan yankin mana arewa a sa matakan tsaro duk wanda ya zo zai kawo wani hari ko wani barazana kawai a kashe shi kawai nan take wannan dai shine mu fatan musamman na yan arewa domin su sun fi su dinga ganin muna zuwa nan kudancin najeriya muna faman ana faman wahala ana wulakanta yan arewa to amma samun arzikin man a arewa yan arewa za su ji daɗi to shi yasa wasu suke bakin cikin wannan daɗin da yan arewa za su ji batun za ku tashi lafiya rediyo iran suna na kuma da ibrahim lara kafta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta Iran. mai magana musha salihu mara shi wannan dalilin wannan tsokaci na washi ne in yi tohin allah wadda da kudirin nan wanda majalisar tarayyar turai ta ɗauka a kan saka dakarun shuyin shuyin hali musulunci a cikin kunshe 'yan ta'adda wannan abin allah wadda ne kuma wannan abu yana nuna kasa wasu akan tabbatar da manufarsu cikin jamhuriyar musulunci ta iran kai da ma dukkan wannan yanki baki daya domin dakarun shuyin shuyin halin musulunci sun kasance wani kashin baya ne ba wai na jamhuriyar musulunci ba a na ma duka wannan yankin baki daya don ka na duniya idan muka yi la'akari ta irin yanda suka karya manuhohin kasashen yammaci a afghanistan suka karya manuhohin kasashen yammaci a iraq suka karya manuhohin mummunan manuwan nan ta kasashen yammaci a Siriya suka karya mummunan manuwan nan ta kasashen yammaci da kuma Isra'ila a cikin Lebanon kuma ga rawar da suke takawa ta karya wannan mummunan aƙida ta su ta zalunci ta mulkin danniya a ƙasar Yaman. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida 5486. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio VOH Radio Tehran. ni ne rabilu mala adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya daga maraɗin jamhuriyar nijar a kullum yana gaya muku cikin nijar akwai masu san gyara akwai kuma masu san banna akwai waɗanda tahiya in ba da su ba ji suke kowa ta ba daidai ba irin wannan ko biya irin ce ta irin ta yahudanci ce fi sabilillahi kaga garin ga an ɗauko gyara an ɗauko abu na amma wasu yan cararu za su zama su ɓata tsarin ga gaba ɗaya cikin program ɗin da aka ɗauka cikin tsarin da aka ɗauka na gyaran garin maradi jama'a Allah sauke jama'a Allah sauke da yanzu dai wani ya ce da duniya dai da abin da duniya ciki ciki barin ta za a yi radio ta yaran na gode da kuke ba mu dama muna tsoma bakin mu cikin abin da yake cin mutuwa a kwariya ni ne rabi da malam adamu sarkin aiki na kasa daga maradi jamhuriyar nijar salamu alaikum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 haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين ونشري نامو نغزيرن هنيا kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri kokari yake ya ɗora mu akan hanya ta yadda za mu kasance a cikin shiri na komawar mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mun yi ƙoƙari mun kakkawa maganganu na magabata da kuma gozirin da ya kasance za mu rika a wannan tafiya mai nisa wacce za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa wannan shirin mu na yanzu za mu ɗan yi wani gajeren bayani la'alla ma ba wannan shirin kaɗai ba har shirinmu na gaba a kan cewa ina ne muka dosa ne har muke cewa a riƙe guziri riko da guziri na inda aka dosa yana da muhimmanci kamar mutum ne kamar inda na ba da misali zai tafi haji to bai taɓa zuwa hajin nan ba bai san menene a can ba yaya abubuwa suke a can sai ka zo ka ce da shi ya riƙe guziri fa a wannan tafiya da zai ta zuwa wannan haji din to amma shi la'alla ya yi tunanin hajin nan in an je can komai za a same shi cikin sauki ne ba ma a bukatan wani guziri bai san kuma kowa ya je can din nafsi nafsi ba ce a haji din kowa kansa ya sani saboda kana neman wani abu ne wa kanka abin da ka je ladan Allah kake nema a manfa'a ne amfani ne naka na kanka da dai abin da ba a rasa ba wato kowa ka gani in kai je hajjin nan kowa ta kansa yake abubuwan yi da yake so ya tsururuta domin kansa to kaga in ka tafi kai baka da guziri sauran mutane sun tafi da guzurorin su za ga su suna yin abubuwa kai kuma za ka zama abin tausayi wannan abubuwa na misali ne kurin na duniya amma idan an ce a rike guziri na komawa zuwa lahira to lahiran nan dai ba wanda ya je ya gano ya dawo gara ma shi hajji da muka kawo misali watakila an ka tambayi waɗansu wanda suka je wacan shekarar ko shekarun baya da suka gabata za su ce da kai a ka rike guziri kaza ka yi kaza ka yi kaza saboda ni lokacin da na je na fuskanci matsala kaza da kaza to amma lahira ba ka take ba duk wanda ya shiga kabari baya dawowa balle ba mu labarin me ya gano me ake cike waye abin da kurin muke kokari ko kuma muke fahimta dangane da tafiyar da za a tafi ko kuma inda za a je din shine ta hanyar nasosi nasi ko dai ta hanyar bayanan alkur'ani ko kuma hadisai a nan ne muke fahimtar me ke gudana ko kuma me zai faru da dai abin da ba a rasa ba to idan muka dubi kamar yadda muka ce gurin da za mu menene abu hakikatan yake tattare da wannan guri yaushe za a tafi gurin da yake kamar yadda muke ishara babu wanda ya sani saboda ba wani dan adam a duniya nan da ya san ranar da zai tafi zuwa ga Allah ba wanda ya san gaibu yaushe za ka bar duniya yaushe za ka kama hanya yaushe za ka tafi ba wanda ya sani to kaga kenan kowane lokaci ya kamata mutum ya zama cikin shiri shiri ko mafi girma shine ya zama ka riƙe guziri tare da kai ta yadda da an ce bismillah a fito to kaga a shirya kake za ka kama hanya ne kurum can ɗin da za a je yaya yake menene za ka tarar to a takaice bayani a dunkule dangane da inda aka dosa ina za a je za mu yi wani abu wanda yake mai muhimmanci na matashiya ko kaƙi ko kaso a cikin gidanku ko a unguwarku ko a danginku akwai wanda ka san shi kuke mu'amala da shi la'alla mahaifinka ne mahaifiyarka ce kaninka ne kanwarka ce wani naka ne dangi ne ko makota ne a takaice dai ba za ka rasa wani wanda da ka san shi kun yi mu'amala kana ganinsa yana shiga yana wanka ya yi shiga mai kyau ya fito ko ya tafi aiki ko ya je makaranta ko ya je ba za a rasa wanda dai ka sani a cikin wannan rayuwa ta duniya ba amma an waye gari yanzu baya nan ina ya tafi ya mutu to wannan mutuwar da ya yi ina ya dosa me ya faru wannan abin ya kamata kowa da yi wannan yawa kansa tuntuntuni duk wanda aka ce ya mutu yanzu inda ka san nan gidansa da kasani sani din nan motarsa da kasani yana shigan nan ko kuma mashin dinsa, ko kekensa kayan nan nasa da kasani yana sawa ya ado ya fito din nan yanzu duk gaba ɗaya ba ka ganin ko ɗaya daga ciki duk wani gurbi duk wani alamu nasa ma yanzu babu wani ma za ka cewa hatta sunansa ma an manta da shi so ina suka tafi wannan ya kamata mu fara wa kawukan mu tambaya wannan tambayar ita za ta sa ka yi tuntuntuni na cewa to a shefa gurin nan da suka tafi tunda dai ba su dawo ba shekara ɗaya biyu uku goma talatin hamsin ma har kai maka tsofe baka ga sun dawo ba baka ji labarinsu ba duk wanda suka tafi nan sun tafi ana nan kuma za ga ana yin ɗauki ɗaiɗaya ko a unguwarku ko a danginku yau wancan a ce ya mutu a je jana'iza jibi a ce wancan ya rasu a tafi jana'iza wasu lokutan ma kai da waɗansu kuna tafiya a mota a yi accident na kusa da kai wanda kuke hira ka ji an ce yanzu ya bar duniya shi ma duk waɗannan abubuwan suna faruwa abin da yake mai muhimmanci ina aka tafi ina suka kama hanya suka shiga abin da muka sani dai shine idan mutum ya bar duniya aka zare ransa akan ɗauke shi a yi masa wanka a sa masa likkafani a ji a yi masa sallah mutane musulmai a taro a yi jana'iza a kama hanya a ji a haƙa rami a sashi a ciki to shin su wanda aka yi musu haka matattu suna nan har gobe har jibi a cikin wannan ramin da aka sa su mai suna kabari ko kuma ina ne suka tafi har muke cewa a cikin wannan shiri yan uwa mu riƙe guziri tafiya ce mai nisa in tafiya ce mai nisa yana buƙatan a yi riko da guziri wanda mutum zai samu ya fanshi kansa ko kuma ya yi wa kansa kiyamun lele ya taimaka wa kansa da kansa to idan muka yi wani abu na tuntuntuni dangane da al'amura na mutuwa za mu ga cewa hadisai sun yi bayanai masu muhimmanci malamai ma masana al'amura na halittar ɗan adam sun yi bayanai mai zurfi dangane da al'amuran ɗan adam shi ɗan adam hakikatan wani abin halitta ne wanda yake ya ɗauki janibi biyu janibi biyu nan akwai ruhi akwai kuma jasadu wato akwai jikin ɗan adam akwai kuma ruhin ɗan adam allah subhanahu ta'ala a duk nasosi da nasus ɗin da muke karantawa mun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala rai ɗin nan busa shi yayi hura shi yayi a cikin jikin ɗan adam da aka kera wato asalin ruhi na Allah subhanahu wata'ala ne sun da Allah a cikin alkur'ani yana nuna cewa shi dan adam din na faktu fihi min ruhi ne wato ubangiji kicewa ni ne na hura masa daga ruhi na daga ruhi na Allah subhanahu wata'ala yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila man Allah ta'ala yake da manzansa suna tambayanka dangane da ruhi ka gaya musu ruhi wani abu ne daga cikin al'amarin ubangiji na ku kuwa dangane da ruhin nan ba abin da aka baku na ilimi sai kaɗan wato ba wani wanda zai gaya maka hakikanin mai ruhi babu shi to idan ɗan adam allah su ta'ala yana so ya kasance ya halicce shi to sai ta hanyar auratayya miji da mata su haɗu a samu cewa an yi wani abu na haihuwan wannan yaro ko kuma wannan jariri da za a haifa to wannan jariri da aka haifa jikin aka kira a mahaifa jikin ne allah ta'ala yake so a samar ta hanyar auratayya a lokacin da aka fara halittar jikin nan mani ne eh, gudan jini ne tsoka ce Allah ya sa mata ƙasusuwa gashi nan Allah ya faɗi matakai-matakai na halitta nan a cikin suratul muminun ma farko farko Allah ya wannan bayani to aka kai wata marhala a cikin mahaifa ɗin nan Allah ta'ala sai kuma ya busa rai sai a busa rai a cikin wannan jikin da Allah ya kera shi a cikin mahaifa to ɗan adam aka haifo shi ana haifo shi daga nan zai rayu a duniya jarabawa ya zo dama to sannan kuma bayan wani lokaci zai koma zuwa ga ubangiji wa ta'ala to wannan da ake binnewa a cikin kabari menene ake binnewa shin ana binne ruhin ne da jikin ko kuma a cikin ruhin da jikin akwai abin da ake binnewa banda ɗaya to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi mu fahimci makomar da ake tafiya shin kabarin nan an sa mutum an binne shi an tafi shi kenan da ruhinsa ne da jikinsa suna cikin kabarin nan ko babu wani abu da zai gudana an an yi haka an gama shi yasa ba maganin mutane suna dawowa ko koya ya wani yake to akwai bayani mai muhimmanci ta wannan bangaren sai dai gashi an ce da mu lokaci yayi to amma insha Allah shirin mu na gaba a wannan shiri na guzurin hanya za mu dora daga inda muka tsaya وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله shirinmu na ƙarshe ne shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali ko kuma suke kan faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai haska fitilar sani game da yadda dangantaka tsakanin Burkina Faso da kuma Faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka ke ƙara tsami na baya-bayan nan shine wanda gwamnatin sojin burkina faso ta bukaci sojin faransar da aka girki a kasar da su tattara nasu ina su su bar ƙasar hassan barka nake mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Somalia dangantaka tsakanin Burkina Faso da kuma Faransa na ƙara tsami lamarin da ya kara fiddo wannan a fili shine matakin da aka rawaito na cewa gwamnatin sojan burkina faso ta bukaci sojin faransa da ke girke a kasar da su tattara nasu ina su su bar kasar kafar yada labaran kasar ta ce gwamnati ta sanar da soke yarjejeniyar da ta kulla da su wadda ta ba su damar zama a kasar kuma tana so su fice da kasar nan da wata guda ko da yake har lokacin gabatar da wannan shirin babu wani bayani a hukumance daga hukumomin kasashen biyu amma 'yan kasar da dama na zargin rundunar ta musamman mai sojin da yawan su ya kai 400 daga zata baka komai wurin dakile ayyukan masu tada kayar baya a kasar wanda kuma shine makasudin girke su ko a ranar juma'a da ta gabata sai da aka gudanar da boron kin jinin faransa inda wasu ke kiran kamfanin tsaro na sojin hayar rasha na wagner da ya taimaka wajen ceto kasar sai dai gwamnati a paris ta ce ba za ta daina taimaka wa burkina faso ba wurin wannan yaƙi duk da kin jinin da ake mata a kasar wata majiya a kusa da gwamnatin burkina faso ta shaida wa kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar cewa matakin ba wai na katse hulɗa da faransa ne ba ya shafi kawai hulɗar soji da ke tsakanin ɓangarorin biyu da ke tsakanin kasashen biyu faransa wacce ta yi wa burkina faso mulkin mallaka an shafe watanni da ake nuna kin jininta a wannan ƙasa da ke yankin sahel a yammacin afirka 'yan burkina faso da dama ne dai ke bukatar dakarun na faransa da su bar kasar a makon da ya gabata hukuman paris sun tura sakataren gwamnatin kasar domin ya gane da shugaban rukun kudai soji na burkina faso kafin matakin na baya-bayan nan faransar ta ce ba wani tilastawar da take kuma a shirye take domin shirya makoma mai kyau tare haka kuma ba wani karfin da take son nunawa a burkina faso dama dai kafin hakan mahukuntan na wagadugu sun nemi faransar ta janye jakadanta daga kasar gwamnatin mulkin sojin ta burkina faso ta buƙaci faransa ta janye jakadanta luc aldad daga kasar a daidai lokacin da kincinin faransa ke ci gaba da bazuwa a kasar da ke afirka ta yamma wacce ke kokarin kara karfin dangantaka da kasar rasha mai magana da yawon burkina faso jan emmanuel wedrago ya tabbatarwa da kamfanin lancin labarai na associated press wannan mataki sai dai ya kaucewa yin karin bayani akan lamarin ofishin jakadancin faransa da ke wagadugu ya ce ya samu kofin takardar da aka aike masa da wannan bukata amma bai wani karin haske ba matakin ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin na burkina faso suka buƙaci babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan agaji barbara manzi da ta bar ƙasar bayan da suka zarge ta da kambama halin tsaro a ƙasar dangantaka tsakanin fari da wagadugu na ƙara tabarbarewa tun bayan juyin mulkin ranar 30 ga watan satumban bara wanda ya kawo kaftan ibrahim traore kan madafun iko bayan kifar da mulkin laftana kanar paul hardy santiago ba wanda shi ma ya karbi mulki da tsinin bindiga a ranar 24 ga watan janairun shekarar 2022 da ta gabata tun lokacin kuma zanga-zangar kin jinin faransa ke karuwa a kasar inda ko a ranar 2 ga watan oktoba ɗaruruwan masu zanga-zanga suka nemi faransa ta fice daga kasar sai kuma a ranar 18 ga watan nuwamba a matsayin mai da martani ministan tsaron faransa sebastien lecornu ya yi farcin cewa paris ba ta kauda yiwuwar janye dakarunta na musamman da ke jibge a kasar ta burkina faso ba a watan nuwamban na shekarar da ta gabata shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da kawo karshen ayyukan rundunar barkan ta kasar a yankin sahel na nahiyar afirka a hukumance shugaban macron wanda ya bayar da sanarwar a toulon da ke gabashin faransa ya ce kasar ba ta da niyyar girke dakarunta ba tare da kayyade lokaci ba sai dai ya kara da cewa taimakon soji daga faransa zuwa ga kasashen afirka a yankin sahel zai ci gaba amma ta wata sabuwar siga tun cikin shekarar 2014 ne faransa ta girke dakaru dubu biyar da ɗari a kasashe biyar na yankin sahel waɗanda suka hada da burkina faso da chadi da mali da mauritania da kuma nijar ƙarƙashin shirin mai taken barkan manufar shirin ita ce taimakawa kasashen biyar tabbatar da ikon kan yankunan su da kare yankin daga zama mafakar ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi faransa za ta tattauna da abokan hulɗa ta nahiyar afirka kan yadda ta da ayyukan soji za su kasance da kuma sansanonin tawagarta da ke yankin sahel da yammacin afirka a watan fabrairun shekarar 2020 ma macron ya sanar cewa janyewar dakarun faransa daga mali zai dauki watanni hudu zuwa shida kuma akwai sojojin kasar kimanin 2,500 zuwa 3,000 a kasar ta mali ya kuma nana ta muhimmiyar rawa da faransa da turai suka taka wajen yaki da ta'addanci a nahiyar afirka yana mai cewa faransa za ta ci gaba da yaki a kasashen da ke makwabtaka da yankin sahel kamar na gabar tekun gini da kuma nijar irin wannan takardamar dai da take faruwa tsakanin burkina faso da kuma faransa ita ce dai ta faru a watannin da suka gabata a tsakanin mali da kuma faransar wacce ta yi mata mulkin mallaka hakan dai ya samo asali ne tun bayan da rahotanni suka ambato cewa hukumomin sojin mali na yankurin kulla alaka da wani kamfanin sojojin haya na rasha domin taimaka musu yakar ayyukan ta'addanci mali dai na zargin kasar faransa da juya mata baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci batun da kasar faransa ke ci gaba da masantawa to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da manjo yahayashin shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya da farko wace rawa ce a matsayinka na masana harkokin tsaro kake ganin faransa ta taka a kasar mali to da farko dai za a iya cewa kasar faransa da kawayenta sun taka rawa ne musamman na abin da ya shafi taimakawa su sojojin kasar mali da abin da ya shafi makamai da horo da kuma karfin soja wurin magance da abin da ya shafi tsaro na wannan kasa kuma daidai gwargwado ko babu komai za a iya cewa sun taka rawar da za su iya taka daidai gwargwado kuma musamman dai dama duk kasashen da irin wannan tura suka je suna da su muradai nasu da suke karewa wanda ta karkashin kasa ba lallai ne jama'a su sani ba kuma shine muhimmin abin da yake kai su za su fake da nuna kauna ne ga wannan kasa saboda kila ko suna da hannu wurin renanta ko zama abin da ta zama har ta samu ɗaucinta daga ƙarshe ba za su so su fice haka nan su saka hawo wata ƙasa wadda ba ta da nasaba da wannan renan ƙasar su zo su mallake irin abin da suke gani suna ribatuwa da shi ba ni ina gani kawai wani abu ne dama kamar yadda duniya ta sani cewa sukan kai sojojin surare ne saboda yan su muraduna su su kasar mali su suka san me ke damun su cikin gida sun san za su iya magance shi sun san in ma kawance suke nema na wasu kasashen duniya sun fi gane irin kasar da ta fi dacewa su bari ta shigo kasar su ta ci gaba da taimaka musu saboda haka ina gani ba wani abu mali za ta rasa ba kasancewa sun fita illa ita kanta faransance ce za ta damu da wasu abubuwan da za ta rashi musamman musamman ganin yadda aka yi tafiya irin mai tsawo can baya ana tare kuma ana moran juna yanzu daga karshe a ce ta rasa waɗansu abubuwa da yawa musamman kaga ana maganan kasar mali suna cewa za su daina mayan amfani da harshen faransanci za su koma yin amfani da harshen cikin gida wannan kuma baya ne ga kasar faransa don tana ji tana gani duk waɗansu abubuwa da yake faruwa wanda yake nata ne take koyarwa da kuma harshen ta ake yin su a na kasa ta mali yanzu duk zai kauke na sai dai ya zama tarihi to kamar za a iya cewa boran kinshinin sojojin faransa ya cimma nasara kenan? Ƙwarai kuwa bore da aka yi na kin jin wannan ƙasar faransa ya kawo nasara ya ci nasara kenan tun da gashi a yau da kansu suna cewa suna gani fitowarsu din shine yafi kuma ko babu komi 'yan kasa za su yi alfahari da wannan daga cikin irin abubuwan da 'yan kasa yanzu za su karu da shi shine za su zama to kamar masu cin gashin kansu yanzu ne za su tabbatar da lallai su kasa ce mai ɗauci wadda za ta yi komi da al'amarinta ta sami duk abin da take so daga kasashen duniya ba kamar a yanayi na baya ba musamman ko abin da ya shafi cinikayyar makamai ko hulɗar soji da waɗansu abubuwa ya takaita ne mafi yawa akan sai yadda faransa take so za a yi ko makamai ne za a siya ko waɗansu abubuwa na ci gaban ƙasa ne sai da ita kasar faransa din ta tsara musu to amma yanzu ne za su fara moran lalle cewa su ma kasa ce mai ɗiyauci wadda yake sai inda ta so ta sa gabanta. To masu sauraro ya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To kuma da wannan neman kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kai mana sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. Iran ta gargaɗin ficewa da yarjejeniyar NPT a matsayin mayar da martani. ministan harkokin wajen iran ya ce akwai yiwuwar kasarsa ta fice daga yarjejeniyar npt idan har kungiyar tarayyar turai ba ta gyara matsayinta ba a cikin wata sanarwa da ya fitar ministan harkokin wajen na ƙasar iran amir abdullahian ya mayar da martani kan matakin da majalisar kungiyar tarayyar turai ta ɗauka na fitar da daftarin kudirin sanya dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya yana mabaina cewa wannan matakin ganganci ne don haka akwai yiwuwar jamhuriyar musulunci ta iran ta fice daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt matakar kungiyar tare turai din ba ta gyara matsayin nata ba an yi kira ga kasashen musulmi da larabawa da su yanke hulɗar jakadanci da ƙasar sweden wani daga cikin jagororin kungiyar gwagwarmayar falasdinawa ta jihadul islami ahmad mudallal shi ne ya kira gwamnatin kasar sweden a matakin farko da ta nemi gafara al'ummar musulmi akan abin da aka aikata na kona alkur'ani a cikin ƙasar ta to anan zan yi bankwana da ku ganin lokacin da aka ɗirma ya kawo jiki sai a tarbe mu a shirinmu na rana domin jin mu dauke da su a dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin Mustapha Adam da kan labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwstb 1ng a huta lafiya.